ba a san mace mai renuwa kamar yadda ba a san miji mai matsolo ko ko mai hannun jarirai ko mai hannun yan dambe to ita ma mace ba a san ta zama kuma ita kuma mai reniya kuma mai yawan kawo bukatu gajiya za a yi da kin kina yawan kawo mijinki bukata kina yawan damunsa kuma ya baki ki rena wannan ba shi da daɗi idan kuma ya baki da yawa ki yi godiya kuma ki nuna farin ciki akan wannan abun kuma ki masa addu'a sannan na goma sha biyar ki farka daga bacci kafin ya farka daga barci ki haɗa ruwa kalaci breakfast da sauran abin da yake bukata wato wannan shawara ce mai kyau akwai matar da sai ta fara yin bacci mijinta zai yi ko mijinta ya farka ba ta farka ba to dole in ya farka din na akwai abin da yake bukata wanda kuma aikin ki ne dutin ki ne Ki ga cewa kin kula da wannan abun so idan mace tana da kasala tana da nawa tana da rashin kulawa to wannan abin in ya taru kwaya ɗaya biyu uku baya haifar da matsala amma tunda ana yin kwanaki 360 a shekara idan aka ce a shekara an yi irin wannan abin sau ɗari to dole ne ya samu gindin zama a zuciyar mutum wani abin ƙanana ƙanana ne amma yawan taruwarsu da yawan faruwarsu sai su zama sun sun haifar da matsala ta tabbata ta yi yayi bacci kafin ta yi barci ya zama ita ce ƙarshen wacce za ta yi bacci sai ta shirya mijinta sannan ta kwanta bacci kuma ta kokari ta isasshen bacci kafin ya farka ita ta riga shi farkawa ta fara masa shirye-shirye ta yi haƙuri idan ya yi fushi wasu mazan masu fushi ne wasu mazan masu saurin faɗa ne masu saurin musamman kuma a lokacin da yanayi ya canza ko na albashi ko na kashe kuɗi ko kuma na wani yanayi to idan mace ba ta kai zuciya nesa ba so don haka waɗannan ƙa'idodi ya kamata a ce mace ta kiyaye su ta tabbata ya yi bacci kafin ta yi bacci ta yi haƙuri idan ya yi fushi ta yi laushi idan ya yi tsauri idan ya jaki idan ya jake kuma ki saki musamman wata rana zai tuna cewa kin taɓa masa gyara ko kin taɓa ba shawara ki lallaɓe shi idan ya hasala wani abu kaɗan za a yi masa sai ya hasala to idan irin wannan ta faru ki lallashe shi ki gaya masa kalmomi masu daɗi da zai kwantar masa da rai kamar yadda shi ma a shawarin da muka bashi muka gaya masa irin wannan na ashirin kada ki nuna raki a gabansa na miki wani abu kaɗan ki ta maita surutu ki ta mita to wannan baya cikin abin da maza suke so na ashirin da ɗaya kada ki yi kuka idan yana dariya kada ki yi dariya idan yana kuka domin wannan zai nuna cewa kamar kina masa bakin ciki ko kina masa hasada ko kuma kina da wani yanayi da shi bai ji daɗin yanayin ba ko mutum ba zai san matarsa tana tare da shi ba sai ta ɗauka kukansa kukanta ne dariyarsa dariyarta ne in yana kuka ke ma ki fashe da kuka ko biki san dalili ba in yana murna kawai ke ma ki murna ko biki san dalilin murna ba in yana bakin ciki ki nuna ke ma abinda kowane irin yanayi ya shiga ke ma kin damu da wannan amma mutum ya yi asara ko ya rasa aiki ko ya rasa albashi ko ya shiga damuwa kiki ta harkokinki ki nuna abin bai sha miki ba bai dame ki ba ba kuma ba ko a jikinki ba kya ji to dole miji ya gaji da ke kada ki kafe kai da fata sai ya yi miki wani abu alhalin bai da halin yi wata wani lokaci mata sukan turo buhu buhun bukatu dila dila bukatu tirela tirela na bukatu to wasu za su iya yi wasu ba su iya yi ba zura ka ki dinga duba yanayi na samu ko rashi a cikin yanayin da za ki dinga turo wa mijinki bukatu kuma kada ka dinga yawan kawo bukatu a kowane lokaci ai mun kaza a kawo kaza ai mun kaza ai mun kaza ai mun kaza kuma kada ki ɗauke shi kamar yaron gida wasu mata sai su ɗauki mazansu kamar yaran gida kawai ta dinga bada umarni kawai a yi kaza a bar kaza musamman idan ta fi shi kyau ko asali ko ilimi ko kuɗi sai ta rena shi to miji fa miji ne kada ka dinga masa gyara barkatai ce kai baka iya wanka ba kai baka iya kaza ba kai baka kai soko wallahi kai wani irin miji ne kina ta kushe shi to tun yana jin daɗi ko da wasa ne to wata rana kuma abin zai zama da gaske kamar da na faɗa cewa akwai abubuwan da ba a yi wa juna wasa da su kushewa tsoratarwa firgitarwa zolaya da irin waɗannan wata rana sukan iya dacewa da mutumin da zai iya yin fushi na 27 kada ki dinga rushe tsarinsa na kai ba gidaje ne kai miji ne da baka iya kaza ba ko baka iya kaza ba ki dinga gyara masa a hankali in kin fishi wayewa kin fishi ilimi kin fishi basira kin fishi hikima kin fishi birnantaka to sai ki kokari cikin hikima ba ta hanyar kushe da da irin waɗannan ba ki dinga yabon shi kina zuga shi a wajen danginki kada ki dinga kai ƙara domin daga baya zaki yawan kai ƙaran miji hatta kai kuma ko ku shirya amma iyayenki su dauki abin kuma su riƙe a ransu so da ka ba a san miji mai yawan kai ƙaran mata ba a san mace mai yawan kai ƙaran miji duk abin da ya faru ku zauna tsakanin ku tattauna yawan shigo da wasu daga wajen aure in ba ɓaci te sosai ba ba shi da daɗi ku dinga gyara a tsakaninku ku dinga sulhunta tsakaninku kuma ku dinga samun lokaci za ku tattauna duk wanda aka yi masa ba daidai ba a bashi dama ya bayani kuma an gano masa ba daidai ba ba faduwa bane ki ba mijinki hakuri ba faduwa bane kai ma ka ba mata ka hakuri kuma ki dinga girmama shi a wajen iyayenki akwai yanayi da mace ita ce take iya sulhunta ko ta bata tsakanin danginta da iyayenta da mijinta haka shi ma miji zai iya gyara ko ya bata tsakanin danginsa da iyayensa da matarsa ko da bai ce miki ki gaishe su ba ki dinga yin buga waya ki ce mai gida kullum sai ya tambayi lafiyar ku ya ce yana gaishe ku don ki gyara tsakaninsu wata rama za ki iya siyan abu ki kai gidan ki ce mai gidan ne ya turo alhalin ko ba shi ya turo ba ki kika kawo dan dai a samu fahimtar juna haka kai ma ya kamata ka dinga yawan yaban kana nuna yadda mataka take kaunar danginka da 'yan uwanka da abokan arzikinka don su kara sakin jiki da ita amma wata za ka ga an yi aure ana rigima kuma da uwa ko an yi aure ana rigima da uba ko da dangi har an wayi gari sai kaga cewa an sa ka a tsaka mai wuya ka bi matarka a ce ka ki danginka ka bi danginka a ce ka wulakanta matarka kaga mutum yana rayuwa ba jin daɗin rayuwa yake ba saboda yawan wato gurmi da ake tsakanin danginsa da iyalansa ki dinga nuna masa abu mai kyau a jikinki ya kamata mace yasa muka ce ta tashi kafin mijinta ya tashi ta goge kwantsa ta goge baki ta gyara jikinta kada ya ji tsami ko ya ji karni ko ya ji wari ko ya ji samami duk wani abu da kika san an kalla ba za a ji daɗi ba yawan kallon ki cikin ƙazanta cikin datti cikin dauɗa cikin wato yanayi mara kyau ajiye masa yake a zuciyarsa in ya taru ya taru kika kirga ya ganki a irin wani yin sau ɗari uku a shekara to kin ga ai ganin abu mara kyau sau ɗari uku zai haifar da wani abu daban sannan na talatin da ɗaya ki dinga